أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ta mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da ta mu da kuran mu da zunubi ya kai samu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufu da sai dai duk da muka shiga muka fito duniya da lafiya wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyawun karshe idan abin da ya zo innahu waliyyu zalika alqadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yabo 20 daidai ga watan Ramadana da wannan shekara ta Hijiriya da muke ciki da 1442 wanda ta yi daidai da biyu ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya sannan da suratu ibrahim za mu tashi a aya ta ashirin da uku insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرقها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خفيفة كشجرة خفيفة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نعم jiya Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana sakamakon kafirai da kuma mabiyansu kafirai cewa in aka ji lahira abun dai baya musu daɗi mabiya za su yi la'antan manya su manyan suna la'antar sosai ba da ƙiyayya ta ɗaure a tsakaninsu zan ku har ila yau bayan an ce kuka shaidan zo shi ma ya harbanta daga mabiyansa shi ma Allah ya ce inna na lahum azabun alim an ga da zalimai dama koman su shine azabar mai raɗaɗi kafirai zalimai ne mushrikai ma zalimai ne duk wanda ya mutu a wani tafarki wanda ba na addinin musulunci ba zalimi ne domin zalunci shine Saki yarda da mahalicinka mahalicin sammai da kasai wanda ya hura maka rai yake sauko ma da ruwan sama ya fito ma da abinci da gonaki da koma da komai ka butulce maka ka jikire maka ka je ka riƙe wanda mai maka wannan gasa ba shi ka riƙe shi kuma su bauta wa goma ta ake nan ba ku musu komai sai suka guji Allah da ya musu komai ba girman zalunci da kai wannan domin shi shine ka sanya abu a inda bai dace ba shi shine adalci adalci shine ka sanya abu a inda ya dace haka musulmi da ya karfi musulunci yake bauta wa Allah yake bauta wa Allah ya yi adalci domin ya gode wa mahaliccinsa ya gode wa mai renonsa ya gode wa mai sauƙi da ruwan sama yake da komai to shi ne ya yi adalci amma kafiri da ya saki Allah da ya masa dukkan wata data yake masa ba yake gunkin bai taba masa kowa bayan sarra ba to wannan shine zalunci shi yasa Allah ya ce kafiruna humu zalimun mushrikai kuma yace inna shirka da zulmun ajib innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun to shine mun ji sakamakon duk wani kafiri sakamakon wani mushriki Allah ya ce shi ne alhaƙa mai nasi ɗaya hannun kuma wanda suka yi imani da Allah fa Allah ya ce wa amanu wa amilu salihati jannatin Allah ya ce za a shigar da waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma yi aiki da kwarai suka bi umarnin Allah suka haɗu da Allah ya hane su suka aikata abin da Allah ya umurce su da shi suka yi wa Allah da'a suka yi aiki da abin da zo cikin alkur'ani da halal da haramta haram Allah yake su an za a shigar da su aljanna sakamakon su kenan sakamakon kishiyoyin su kuma su ne kafin da mutuntai kuma azabun alim waɗannan kuma jannatun da aljanna take ya Allah Allah Aljanna da zan sa waɗannan mumunan tajiri min tafiya al'anharu ƙoramai guda hudun da muka ambata a wancan ayar suna gudana a ƙarƙashin aljanna ƙoramai na ruwa ƙoramai na giya ƙoramai na zuma tatacciya da ƙoramai na nono da bai da tsari wanda suke gudana a ƙarƙashin aljanna in sun shiga za su fita ya Allah Allah ya a'a khalidina fiha za su dawwama a cikin aljannan gindin babu ranar fita babu barcin fita su ma kamar yadda waɗancan azzaliman za su dawwama a cikin wuta gindin gin babu fita su ma Allah ya kama kenan. Wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce idan ɗan aljanna suka shiga aljanna kowa ya shiga gidansa ɗan wuta ma suka shiga wuta kowa ya shiga mahallinsa Allah sai ya yi umarni a kawo mutuwa sai a kawo mutuwa a tura rago ga rago ana jan shi yana karuwa ana jan shi yana mai jan shi sai a kawo ragon tsakanin aljanna da wuta Yan aljanna za a kira su a kira ɗan wuta gaba ɗayansu kowa hankalin shi ya koma kan rabon a tambaye su menene wannan yan aljanna su ce mutuwa ce ya Allah yan wuta ma su ce mutuwa ce ya Allah sai kowa ya tabbata da cewa mutuwa ce kuma kowa yana kallon ido sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni a yanka ragon sai a kwantar da shi a yanka shi sai a Allah ya ce musu mutuwa ita kanta mutuwan ba yau ta mutu yan aljanna ku dawwama a cikin aljanna ba mutuwa mutuwar ma ta mutu kar wani ya tunanin mutuwa yan wuta ku dawwama a cikin wuta dindindin babu mutuwa ba domin mutuwa ba ta mutu to malamai suka ce babu abin da zai fara wa ɗan aljanna farin ciki saboda ni'imar da suke ciki irin wannan aiki da aka musu cewa babu mutuwa a cikin aljanna za su zauna jirgin su kuma ɗan wuta ba abin da zai fara musu zafi da azaba da dakin ciki irin wannan shelan da aka yi na cewa za su zauna jirgin babu mutuwa domin mutuwar ma an kashe su a gaban su suma shine sai kowa ya zauna dindindin hayatun ne rayuwar da za a yi khalidatun dawwamammiya miya shiga aljanna za a sa mutane mumunai su shige ta wata ƙoramai ke gudana a ƙarƙashin ta a ɗauke ji izini rabbihi da izinin ubangiji ne za a sa 'yan aljanna a cikin aljanna akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi sarki nasu da yawa Allah maɗaukakin sarki ya musu nikima da yawa akwai mutumin da ya zo bai da aikin da ya yi ma da zai sarka aljannan sai dai akwai tauhidi da masu mutum da Allah ba. Sune a sarki bisara. wanda ya yi da la ilaha illallah mukhlisan lillahi fiha imani da la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za a kawo a bakin kiyama duk ayyukansa za a buɗe masa iya hangensa kuma sun kai ɗari takardu fayil fayil kawai misali idan aka warware shi iya hangen mutum za a yi ta karanta masa karnan ba abin da kai ba abin da kai ba abin da kai a ɗauko wannan iya hangensa ba abin da kai ba abin da aka yaya sai aina gama kawai an bayani mai da shi na tabbata na haɗa ban da ko da zai sami aljanna Allah ce ban in daka kana da wani abu mu a tare da mu wanda za mu zo mu auka shi da waɗannan takardu manya-manyan waɗannan a takardu na da ayyuka marasa ce mu auna ta da wannan abin da ta shi a wajenmu ya yake ne za a kiro shi gashi nan an tashi haka a da la ilaha illallah muhammadu rasulullah a jiki Allah madaukaki sarki to kana da wannan a wajenmu kana da wannan a wajenmu sai ya kalli karta a kalli tilin irin waɗannan manya-manyan dafari da su fayil-fayil na zulmai sai ya gane su ya Allah ina ina wannan ɗan tashin za a iya auna shi da waɗannan abubuwa kafin nan ya halatta a auna dai sai a sa waɗannan tilin littattafan da ba sa na ayyukan ka wato a mizani a sa wancan kashi a ɗaya mizani sai da la ilaha illallah su ka rinjaye su gaba ɗaya ka je Allah maɗaukacin kashi ce ka je a ma'ana yana da aƙida yana da Allah bai taɓa shi ko Allah da wani a rayuwarsa to la ilaha illallah ita za ta cece shi akwai wanda qur'ani da azumi za ta cece shi Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ahlihi yawm al-qiyamah ko ma'anar hadisi suka yawaita karatun alkur'ani domin zai zo ya ceci masu karanta shi a gobe kiyama a wani hadisi ce asumu wal qur'anu yashfa'ani li sahibi yawm al qiyamah li sahibi wato qur'ani za su tsaya a gaban Allah a kiyama su ce karanta cikin alqur'ani da zai ce ya Allah ni na shaddar da shi da dare na hana idan shi Shi ne yawan karatun qur'ani a hana idan bacci saboda hadisin qur'ani shi kuma azumi ce ya Allah ni kuma na sanya shi yunwa da rana da haka shi ya kyautata azumi da Alƙur'ani su tsaya Allah ubangiji ya ba su ceton wannan mutumin albarkacin su wanda ake kewar da musu don da sosai a gobe kiyaman na Allah sun ya so aljanna ko kuma Allah zai kira shi ya ce wani ya zo ya tsaya Allah sai matso ya matso matso sai ya matso sai Allah ya saka wani abu kamar labule tsakanin shi da da shi da jama'a ina sunna a filin hisabi sai Allah ya sanya wani ta Allah bule haka da zai shiga tsakanin su Allah ce kalli ayyukanka ka san kayi kaza ce eh ka san kayi kaza da kaza eh ka san kayi kaza eh sai ya yi confessing ya yi da ya amince ya aikata sai Allah ya ce na kuma kona a filin a duniya na ta Allah ta ta a duniya ce a ya Allah to yanda na rufa ma a filin Allah ta ta a duniya nan ma na rufa ma asiri ba zai tallata ta ba jikin sai ka fita aljanna sai na ka aljanna Allah sa muna ciki eh Allah sa muna ciki amma ai aiki eh in case in case ko abun bai zo matsayin da kake so ba yawa in case dai ai aiki ko wanda ake favorite shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wata rahama da muke gani Allah yake rahiman bayinsa da halittunsa a nan duniya to rahama kwaya ɗaya ce cikin kashi ɗari da Allah ya halitta na rahama Allah ya ce na yi rizabin rahama ta casa'in da nan Allah ya ce na yi rizabin rahama ta casa'in da nan na yi rizabin ɗinsu ne a filin tashin kiyama da shi zan yi amfani da su da wuta guda ɗayan nan aka kwamfet shi ne Allah ya saukar da shi na duniya Allah ya ce mana kama da kai shekara a cikin tana kama wa Allah amma bai ci a hannun kuma jiki da abisa da walwala da lafiya da jin daɗi ba kana kama mai ya fata gida kana kama mai a cikin hannun a ƙarshe ta aiki kana kama mai ya fata mota kana kama masa da kuma ka samu promotion a aiki kuma ka da hannu ka ba Allah ce na ya fi ka ba mu komai ba mu aiki abin ba ka taba yi in ka ga rahama ba wannan arhamu rahimi in ka ga ba da kiyama ba da komai da ya ce ya yafi sai mun da hmm? duba yanda ake duba yanda ake asa mu duba da haka saboda rahamarsa wallahi bi dauke mana ruwan sama annabi yusuf a shekara bakwai aka yi ruwa da aka nufi kuna shekara da aka yi tafafa da fashi da annabi musa aka ga kutu da kwaɗi da farkwata da cuta kala kala wallahi in ka ji ta'azun da al'umma suke a zoron ƙasa wani in ya zo yana gama a wasu ƙasar wallahi kai kamar jiki da sauran sama da ka taɓa irin wannan al'umma tana da a doron ƙasa kuma kana nan ma a anguwannin musulmi a gidajen musulmi a tsakanin musulmi amma duk da haka Allah ya ga kai wani al'umma ya shi na sai a saukar da ruwa a amfanin gona ya tsibo a ci a yi kaza a yi kaza ana sutura mutum a hanawa ba kuma a nan abu Allah ya yafi ba mai rahaman nan sai Allah wallahi da kai ne mutum ya ma zarafi su uku to ka raba da gari na ɗaya da ya karɓura iya sa shi da za ka taɓa sai da ce ka rako ne na uku ne da a rabu a cewa har ka raku bai ba kawai har rabu kawai a da shekaru za a yi kafiri ya shekara sittin yana na yana saba wa Allah sai a sittin da hudu ya musulunta ya mutu a sittin da biyar Allah ya sa shi aljanna ya samu aljanna cikin shekara na wajen kawai sittin da uku da cikin wuta yi Allah ya yace masa shekara nawa Allah ya rinjar a da uku shekara biyu cikin na Allah ya Allah ya shekaru da abin da ya zama da shekara da uku sai kuma idan ku suna nan kuna zaune lafiya alherinsa da ta sani sittin da a casa'in da kuskuren shi biyu ne kawai amma ɗan adam sai ya lulluɓe biyun nan da dukkan sittin a tasa'in da tabbacin na alkhairi sai ya zama gani shi da wani alheri sai wanda kwaya biyun da ya aikata na kuskure Wani ashirin rahama ba mai ita sai Allah kawai kasa kullum shi kira ta shi ar-rahman ar-rahim ar-rahman subhanallah ya yafe wa mace ta wannan ta tare da kare ta ta gaba ɗaya ta ta aljanna kare ta tare ta aikin da ta ta bada ashirin ba gaskiya to aikin zina da take kai da karuwanci shekara da shekaru sai a dashi da ta haɗu da kare kawai suna kishi ba ta shi karijiya ta shayar da shi aikin da ban yi goma zuwa ashirin ba saboda rahama Allah da yafiyar Allah da Allah Allah ya maye masa zuci ne da aljanna ta tare da ka ba wani ko karatun Qur'ani ko ta ibada da ba ake da kike gani ta ake shiga aljanna sai mu tare ki ba ma dan adam mu tare ta kuma da rana ba da karin ba kawai sai mu yarda Allah subhanahu wataala har mu sai rena aikin addini ina fatan an gane ko to shine Allah ya saki sarki ke cewa khalidina fiha bi izni rabbihim shigan aljanna ma da izinin ubangijin su ne Allah ya ba izini a yi wani a cikin a cikin da wannan duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ɗan ƙoƙarin mutum da ƙasar da mutum yake yi shi Allah ya ci kula da sa ta aljanna domin annabi sallallahu alaihi wasallam lan yadkhula aljannata ahadun bi amalihi babu ɗayan ku da aikin shi sai su ya shi aljanna illa an yatagamma Allah wa rubu rahmatihi sai dai Allah ya lullu da rahmatsa yayi kebon da ka kawai ya sanya shi aljanna abin su ce har sai ya rasulullah irin sallan da kake sai kafa ta ku kai ne annabi kai wannan kan yake wallahi har ni ayyuka da ba za su bi zabin abani aljanna sai Allah ya kalli kokarin da kake kai ya baka aljanna kokarin da kake ya baka aljanna kawai to Allah ubi ya sanya mu a ciki da da aljanna izi Allah ne tahiyatuhum gaisuwan da ake yi wa ɗan aljanna a cikin aljanna shi ha a cikin aljanna salam ita ce salamu alaikum salamu alaikum mu yi shi a suratul ra'd wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum shine sarkin yan aljanna mala'iku za su zo suna gaishe da su suna gaishe da su suna musu menene suna musu a mara suna congratulating su misali suna jingina musu kawai salamu alaikum kawai salamu alaikum salamu alaikum mala'iku su shigo salamu alaikum kawai sannunku kun sha hakuri a duniya kun yi hakuri kun yi hakuri nan ku ji ba mai zuwa wannan wajen sai mai hakuri idan da su yi hakuri sannan ku ba ban ku da zuwa mala'iku za su zo su ta gaida kan aljanna aljanna amin ina fata an gani ko je yanzu mun ji ayyukan kafirai mun ji ayyukan mumunai aya ta gaba Allah yana so ya buga mana misali tsakanin aikin muni da aikin kafiri ko kuma tsakanin kalman imani da kalman kafirci Allah yana so ya duba mana su. Allah ya ce alam tara kaifa da Allah mafiyan ya Muhammad ba ka gani kallo kallo na tunani ji irin tunani yadda Allah ya buɗe misali na kalimatan tsayibatin kalma ta gaskiya kalma ta imani kalma ta la'ilaha lahu, yadda ce. ai kalman gaskiya da kalmar la'ilaha lahu, yadda take shi ji an samu tsarita ka shagarafin tsayibatin kamar misalin bishiya ne mai kyau mai ƴaƴa masu zaƙi ƴaƴan masu zaƙin ɗanɗano kuma bishiyar ma mai albarka ba abin da ake gani da bishiyar komai na ana amfana da ita ana amfana da ita bishiyar ana amfana da kwanta ana amfana da ganyenta ana amfana da ƴaƴanta ba a bishiyarwa da bishiyar shi da malamai suka ce bishiyar dabino bishiyar dabino saboda aslu asalin jijiyoyi na bishiyar sabitun asalin yake a cikin ƙasa bishiyar eh, dabino jijiyoyinta rufinta sun shiga ƙasa sun mamaye ƙasa sun kanta ne ƙasa sun kace za ta bishiyar jirgin ga ta da tsawo kuma ga ta kafewa a doron ƙasa duk yadda ake isa ba ta tsawo kuma da haka rassanta da ganin ta ta da jikin da su sama a cikin cikin sama saboda tsamon bishiya sannan kuma ha bishiyar tana ba da ƙyakanta kuma ne a kowane lokaci da izini rabbi da izinin ubangijinta bishiya ce mai ƴaƴa wata bishiyar dabino idan ta yi ƴaƴa da ta nono nono wannan kan wannan wannan kan wannan ga ƴaƴan tana ba da ƴaƴanta sau biyu a shekara kowane lokaci za ta samu a kai ƴaƴan nan biyu dai ana samun amfani da ita kowane lokaci ba ta kome ita ta bayarwa za ta zubo da yawa duk wannan tsarin da izinin rabbi hali da izinin ubangiji ka ne kace wannan to wannan misalin gaskiya ce gaskiya in ka shiga waje ya kafa kuma a da kake ya ta. yadda gaskiya ke kafuwa a wuri to yadda ban bishiyar dabi'in da take karfewa ba a ke ture ta duk yadda za a yi guguwa da iska baya kushe ta da ta faɗi sannan ita gaskiya ta ce duk wadda za ta ga gaskiyar tana tasiri a waje duk inda masu a mu'amala da gaskiya da masu rayuwa inda gaskiya ta ce za ka gaskiya inda mutane bishiyar ta ce duk mutane wata masu gaskiya ne suna amfani da wannan gaskiyar Nan kuma mai gaskiya kullum yana cin ribar gaskiyansa a nan duniya da kuma gobe kiyama kamar yadda ƴaƴan bishiyar da nan kullum suna da ƴaƴanta babu wani ƙwauro waɗansu malamai suka ce misali ne na imani zuciyar da akwai imani in imani ya tafi a zuciyan bawa to za ka ga yakan mamaye zuciyar ya riƙe zuciyar duk yadda kai da mai imani ya bar Allah da manzonsa da musulunci da alkur'ani nan da zai bari ba ko da ya kashe shi da ya kasu a zuciya sannan kuma mai imani duk inda yake da aka ga yana tasirin da da suke rayuwa tare da shi kowa za ka samu yana amfani da imani da ke zuciyarsa sannan kuma yadda zai fi gaskiya a inda yake fa ba ina ka amma da ya faɗi kalma ta gaskiya sai ka ji kalmar ta je har dangon duniya wani ya musulunta ya amfana da wannan kalmar yadda bishiyoyin kashinin suke da tsawo can sama can sama to haka kalmar mai imani da ya ke ta sai ka ke tafiya can ka ga wani kan ya ya amfana da ita ya musulunta wataƙila garin su ba ɗaya ba ne to haka gaskiya idan ba abin da ke tune ta haka an bawa mai imani a cikin ba wanda ke iya tune shi a cikin imanin nan kuma duk inda ya zauna sai an sai ya amfani al'umma sai al'umma sun amfani da shi kamar yadda ake amfani da bishiyar dabinon nan da ƴaƴanta ba su ta kuma misali ba yawa Allah ya ce wa yadribu Allahu al-amsala kun ji yanda Allah yake buga muku misalai lin nasu da mutane la'allahum yatafakkarun domin wata kila ko za su yi tunani don su yi tunani ko alhantu wanda ya imani da Allah kana cike shi ba zai taɓa imanin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a wa sahabansa yace cikin waɗanda suka gabace ku al'ummar da suka gabanin ku saboda imani da suka da Allah akan tona rani a ta mutum ta shi mumini samun daidai kugunsa a binne a samar zafi a kai a ce ya kafurce wa Allah a shale shi ya ce wallahi ba da kafurta ba a sa zarto nan a yi ta yanka shi sai an raba shi sala biyu wannan ɓarayin ya faɗa ta nan wannan ya faɗa ta nan amma bai taɓa tunani ya bar imani da da Allah ba game da wai wata al'ada bai taɓa ta ci ta tsanani yayi tsanani na cutar kafirai in ta damun annabi kullum ya rasu da sai Allah ya halakar da su ya rasu da kai mustajabu du'a'i ne Allah yana amsa addu'arsa wannan sun san mana halakar da dukiyar da mutane sai kaza an kai kai kai kun ci karaki kun ci da complain bari in gaya muku magabatan ku mumunai yadda suka rayu za ku ake ɗaukowa irin na yin tsakata a sa mutum a ka a tona rami a sa shi a ciki a yi ta yanka wanda da tsaki da kansa a raba shi ɓarin biyu a kan ya bai imanin nan baya tsarkai amma ko abu kan kuma su rika abin da damuwa wannan misali na imani da kalma na gaskiya da misalin mumini idan ya riko da wato tauhidi Allah wanda yake kire shi sai Allah ya misali to wa mafal kalimatin habibati misalin wato kafiri zuciyar kafiri yadda yake ko misalin kalma ta tsariya yadda take Allah ce kuma mafali kalima wa mafalu kalimatin habibati kan kwacin kalma ta tsariya ta yaudara da kafirci a shagarakin kafirci kamar wata bishiya ce in ji anta azamar bishiya azamar bishiya waɗansu malamai su ce bishiyar guna guna akwai wata bishiya wanda ƴaƴanta wato a abin nan a ci ne bishiyar ƴaƴanta ma ina jin ana tafe guna nan a taku nan a buɗe ta a fafe wannan ƴaƴan biki a gaban in iska ko sai ya shiga makogoron ka a ji ɗaki ba ma da amma ya ce chloroquine ta bude kauna shi idan da aka ji ɗakin guna ana kiran bishiyar guna da ƴaƴanta sahabai ne suka fasara amma suka ce irin wannan bishiyar mata Allah ya buga musulmi ita wajen da zai ba amma ita ita ma a doron ƙasa ba amma alal akalla ba buga misali da guna kamar da shi a ce ka buɗe amma ku jikin wanda aka kuke ta yin kamar aji da jirgin ƙasa mala hakara ita ta iya kashewa kamar yadda jikin eh, da ƙarya yake da ne baya zama ƙarya da ta gobe gaskiya da ta kai da ta ta jirgin da ƙarya ta tun kuke ta to yace ƙarya da ta kuce da menene saboda rikin karfin kariya duk inda tsaye ta sun uku da sai ta zo inda suka ya zo sai ta ga karya ta bayyana ta zuce Za a yi ja alhaƙi wa saƙal batilu inda batila na zahuka inda mutum zai shekara goma yana yaudara mutane musu karya na da gaskiya ya zo a cikin wata uku sai karyar wancan ta bayyana kuma da ya tabbata an gano shi zai tattara nashi idan shi ne a farko ko ka ba da hafi fara ka ƙarya ba ta kafuwa a ƙasa a ce ba abin da ke ture ta tabbata a ƙasa yawan ya gano sai ka ga ya tabbata ta kai ta faɗi to haka zuciyar mumini da ta kafiri haka kalmar imani da na kafirci haka kalmar tauhidi da na shirka ba ta tabbata gaskiya ta tsarin jaya a kan ƙarya Allah shi yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah maɗaukacin sarki shine yake kafa yake kafa waɗanda suka yi imani da kaulin sabiti da magana tabbatacciya ta dage fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya ita ce kalmar la ilaha ko ce ya rike kalmar la ilaha illallah to za ka samu babu shakka Allah ne ke tabbatar da shi a kan kalma kamar yadda na ce shekaran jiya wancan musulunci da ka girma ne kawai ka same ta kalme kana musulmi amma babu ranar da za ka iya cewa wai wani kokari kai kai ciniki ka sayo musulunci nan ko imani nan ko karfin tuwonka ne ya baka shi ko wata bukwata kamar yadda kake ta girma kawai an girma tun ana yara ana wasan bon da labda da yara ta hela kuka girma ka gano ka musulmi da shi kuma ya wancan kafiri ne ashe to Allah ne ya tabbatar da kai akan la ilaha illallah a rayuwarka ta duniya Allah ne ya soka da musulunci Allah ne ya soka da kalmar shahada kuma ya danta ta tare da kokarin sa ba kuma tun da ya maka isa samu wanda isa ya kawar da kai a wurin ƙasa a kanka shi ne a rayuwar ta duniya kenan wafi akirasi kasa nan ma a lahira wani suna cewa a rayuwa ta duniya shi ne idan shi ya shiga ƙasari ƙasari ba a tambayi kamar rabbuka wani ubangijinka wa annabi yi kawalin da ubangijinka wani yi a da ka. amma al-mu'min amma mu'mini kamar da yazo a hadisi bara ibn abi yana na a cikin bukhari amma al-mu'min sai yaqulu rabbi allah wa man nabiyyu ka ce muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa dinu ka ce diniyal islam ya amsa amma kafin mutum ya bada amsa a tambaye shi ba ubangijinka sai ya yi riko da kalmar la ilaha illa in daga a duniya baya shirka da Allah baya shirka da Allah bayan da za a ce ka yi imani da la ilaha illallah a samu kuma gaban gaban an tsubu gaban abun nan mai sihiri kana abin nan san ba zai taba yiwa ba la ilaha illallah nan kana da shirka na farko al ilmu sai kana da ilimi sanin menene la ilaha illallah sabon da malamai suka ba? abin da la ilaha illallah ta kore a samu kana kore ba ka kore dukkan wani abin bautawa ba da Allah sai ma ka kore su kai kwanjin cikin su kashi da dare ka tabbatar da shi la ilaha illallah ta tabbatar ka tabbatar da illallah ka tabbatar da Allah sai ma ka tabbatar da shi na biyu zaman tsakira da al-yaqin al-munafi shak kana da yaqini akan la ilaha illallah nan haka ne ai yaqini yaqini da yake tunkuɗe shi kanka kada aka yadda ka samu kana shakka da shakka game da la ilaha illallah in kana da shakka game da shakka da la ilaha illallah na uku samu akwai al-ikhlas kana la ilaha illallah in bisa ikhlasi wanda yake kore ne wanda yake kore shirka da riya kada a same ka ai in da la ilaha illallah a samu kuna kuna kana shirka kana haɗa Allah da wani kana mu'amala da bokan san tsubu ko kana ayyukanka kana riya a cikin ayyukanka sannan na hudu a samu a cikin kai gaskata la ilaha illallah innan gaskatawa almunafi lil tabi ko ƙarya sannan ka samu na biyar kuma a cikin sharuɗin la ilaha illallah almahabba kana son la ilaha illallah har zuciya da kuma za ka iya mutuwa don kare la ilaha illallah zamanto almunafi lil bughd inda baka kyaman kalmar inda kake zuwa baka kyama ka jin kunya ka bayyana identity na a matsayin ka na musulmi waɗansu suna kunya suna wani ɓuya idan za su shiga wani gu mutum yana kunya a ganshi da sai mukan a ganshi shi cewa shi musulmi yana kunya a ganshi wandon shi a kaje yana kunya in lokacin sallah yayi ce bari ya je ya yi sallah ko kuma ya sa wani buku ya shi a tabar ma ya yi sallah a cikin kowa yana jin kunya ko yana jin ciki da a shi musulmi wani yana jin kunya bayyana wannan to a samu kada mutum ya ji kunya bayyana wannan kwata kwata a rayuwarsa wala wasala barakallahu fikum sannan a samu al-inqiyad al-munafi lil mutum ya miƙa wurinsa gaba ɗaya da lafiya da illallahu illahu wanda duk rayuwa duk bugawa duk juyawa ya mutum ya bar wannan kalman la ilaha illallah wannan ana yawan zargin mutane ana zargin musulmai ana manna musu karya ana shan su terrorist ne ana menene yana kokari ya canza identity na la ilaha illallah sannan na ƙarshe a kabul a samu ya karɓi la ilaha illallah ya rike da Allah ba zai taɓa za da bayan ba kan la'ila illallah da shi ne yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya sannan wa fil akhirati lahira Allah yana tabbatarwa la ilaha illallah idan yanda kai mu'amala da ita bauta wa Allah dan wannan za ka iya amsa tambayoyin kabari Allah rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka amma tsakani da Allah mutum ya rayu yana mu'amala da bokaye yana mu'amala da ɗan tsubbu bai yadda ana ba shi kullum baya dogara da Allah rayuwar ka gaba duk abin da kake sai ka wata yi wato bokaye ba yadda za a yi rayu a maka ka mutu kuma a tambaye kamar da buka kai tsaye a cikin Allah domin a rayuwar rayuwarka ba da Allah ba sannan ba yadda za a yi karayu a kan bidiyoyi ba manzon Allah bane ya kawo su karayu a kai ka tsufa a kai ka bugar da jikinka a kai ka koke dukiyanka a kai sannan ka bi kabari kuma wai shi tambaye ka manna biyu a ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi zai yi ba karayu a cikin manzon Allah ba karayu a cikin manzon Allah ba to haka nan mu mutum ya rayu yana mai shaɗar da addinin musulunci ba addinin musulunci ba ne a gaban shi bai ma san yadda ake ibadar ba bai shi kishin addinin musulunci ba shi ne priority na shi rayuwa bai san sallah ba bai sallah a kan lokaci sallar ko zan da ita bai da ilimin sallan bai ma addinin islam sannan ya mutu a kokari a tambaye shi wa ma ji da shi duniyar islam da wahala yana da wahala malamai su ce yadda ka yi riko da addinin da yadda ka yi riko da Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su ka dama kan saman da shi yi kuma marka duka wa ma'a duka wannan shi ne tsakanin Allah yanzu misali ku tambaye mu idan mutum yana jinya a kan da jiki. Allah ya tabbata mutumin nan mai dukiya ne dukiyan bai misaltuwa dukiyan nan bai misaltuwa neman duniyan da dukiyan nan da kara da ya kara gaba ɗaya ta hana shi ya yi ibada ta hana shi ya natsu ya kusanci Allah ma idan mutum kaya yana da asibiti wanda lafiyan nan shi yana jikin shi tsakani da Allah ba zai tashi ba kuma mai jinyar ki tana ganin alaman wanda ciwon da wani ba zai tashi ba sai da kake jinyar shi don girman ki Allah a lokacin da ya fara kawo shi da fita me za ka yi ƙoƙarin lakana masa la ilaha illallah shi ma a wannan lokaci da yake buri ya fita a kai shi ma wannan ɗin. a dalili kuma a shi yake buri ne da la ilaha illallah kai ma mai jinyar shi duk yanda ba ka san rabuwa da shi in ya tafi da la a illallah ya cika ya kake ji kan dan samu mai sanyi to shi a wannan lokaci duk abin da ya na motoci da gidaje da filaye da kadarori na duniya da daloli da nemori da account wallahi yana ganin ka kyauta maka ba in ya zo mutuwa ka ki bai da la ilaha illa ka lista wani gidan da ne ka kika dalolin ka nerorin ka wani tirayen ka Allah da za a ce ya wace sai kuma ka sai yin shi Allah tana da ke raina kokarin fita maimako ka kokarin lafta mun la ilaha illallah kana kokarin lissafo muku da duniya to a akida akida za eh, a yi Allah ya ba shi rayuwa mai tsawo domin ya la ilaha illallah in yaki sai ya zaɓi rayuwar duniya yanzu da ya zo a daimi zai mutu bai su abun duniya ta hukumar shi wannan kalman da aka ba shi dama ya yi aiki da ita ita yake so ya cika ba ka ga akwai son shakko da sun kulu yana ya shi ya yi amfani da ita a duniya amma yanzu kuma yana son lahirar da za shi kuma ya bisa ya samu shakko ya samu lahirar ma bayyuwa bayyuwa to shi ne wallahi idan mutum ya zo mutuwa kada ya cika da kalmar la ilaha illallah har harci shi ya furta ta to ya danganci ne yanda ya yi wa la'ila ita kyakkyawar riko lokacin da ke da lafiya ya ma kyakkyawar riko ya yi sunna manzo Allah kyakkyawar riko ya yi wa ajiyar musulunci kyakkyawar riko ya yi wa tauhidi kyakkyawar riko shi ya sa ana tambayan shi a kan imam da zai rabbi Allah amma biyu zai ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce Islam to Allah ya ce ni ka tabbatar da mutu. in ka danka la ilaha illallah a duniya ne ka danka kana musulmi Allah ce ka tabbatar da kai kai da baka musuluncin nan haka nan idan ka zo ki ka baka da ita Allah ce ni ka tabbatar da harshen ka kuma Allah da sallallahu alaihi wasallam da zaran an binne mutum sai Allah yace a ah, yace a ah, qul li akhikum فصلوا الله له التهديث فإنه كان يسأل ƙuruki Allah kuma ya tabbatar da harshen sauyan an su kuma yanzu an fara tabbatar shi in ji abu. Sallah, kusan koshin ma'alaci ne ke tabbatar da harshen mutum, ya amsa. Saboda haka An amsan gurgurdan yadda ka yi da haɗi da na kuɗi ne da muna muwafaka Allah ya samu kusa da imani Allah ta yi hadisu lahu alladhina amanu bil qawli thabit fi hayati dunya wa fi akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin adh-dhalimai shine kafirai wa kafiruna hum adh-dhalimun adh su ne kafirai Allah yana ajiya su da la ilaha illa baya gaidin su wa man yi Allah fa lahu min haj wani Allah ya ɓata babu wanda zai shirya da shi man yudri lahu fa kan tajida lahu waliyan murshida kafin sai ya tashi a rayuwar duniya nan Allah sai ya ɓata tunanin shi da la ilaha illallah ya sanya mai sanan la ilaha illallah ya cire masa la ilaha illallah a zuciyar shi baya masa lafiya sai kuma kun taso kuna yara ƙanana shi ba a bidiyo ya sana in ya girma irin la ilaha illallah ake faɗa kuma ya ga ita kake so Allah ya fadda kafiri daga masalin darajar la ilaha illa bai ma ba shi ita ba to haka nan ma in ya zo mutuwa ma ba ya da ya cika da ita haka nan in ya shiga kabari kamar yadda barra ibnu abd gai bayani idan aka tambaye shi man rabbuka wa ma nabi wa man nabi wa ma dinuka amma kafiru aw al-munafiqu fa yaqulu ha ha ha la adri ce ha ha irin ke rika rikicewa ha ha ha ba sani ba ya ta wani abu man rabbuka ba ya ta wani malami ka ba ha ma dinu ka ha ha cikin a rikice a cikin tsara gari mala'iku su ce ya yi kyau ba ka sani ba da ba ka sani ba za ka zo mana kiyama hmm? amma da raita wa ka laika in ba ka sani ba ka kai karatu ba da shi da da ba ba ka sanin da musulunci ba ba ka san da shi ka zo mana lahira ثم يطلب بسرعة من حديد da wata irin guduma ta karfe na mara baina uzunaihi kunnuwan ka biyu bi ma'ana a keya a a keya za shi فيسيه سيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين ne wata irin kuwar da wani irin kara a kamarin nan da dukan nan duk wata halitta da take zagaye da wata da ji koka manzo Allah sun halace sai mutum biyu halittar Allah guda biyu mutane da aljinu ne kawai su ne Allah baya buɗe musu jikin kuka da da na kawai yake yi Nabi sallallahu alaihi wasallam an buɗe wa naraye ko mutum da wannan karan da na tabari ke yi da kun duka da shiga mutum ya daina jin ɗanɗanon abinci a rayuwarsa ko abin sha. Ina fata an gane. Duk wanda ya fice gina gina da kusa da kuma kuma cikin kura. Da irin masu cin filin makamantar nan a yi tsare a da su ba shi da shi ma zai bari. Zai shi daga wajen. saboda rahama ta Allah ku wa ta'ala sai Allah ya kuma yi ɗan ajin wannan azaba ta kabari kuma wata ran ku lura idan dabbobi ko kuma su suka tafiya a sun tafi sun tsaya haka sai zuwa mutanen shawara suke yi sai ka ji tarkin tarki to irin wannan kuwan ne ke tarwatsi tarwatsa Allah rufe mana asiri Allah rufe mana asiri Allah ya kare mu Allah yake wa yudillu Allahu zalimin Allah ya kafa zalimin wa yaqulu Allahu ma yasha Allah shi yake yadda ya ga dama ya bawa musulmi musulunci ya hana kafin musulunci ya bawa mumini aljanna ya tura kafin jahannama Allah ni yadda so kuma ba wanda in ya tambaye ni me yasa la yusallu ma yafalu ko yusallu Allah ce ba a tambaya a yi interrogating na a ce ya kai Allah ki ba mu wannan dinai kuma duk abin da Allah ya azza adalcin shi yanzu da ta aka ma ha kuma bai ba ta daman imani ba ya sashi a wuta amma ba ku kun daman imani man to su ka da manzanni to ai faɗa da manzanni to ya faɗa da malamai to ai ka da musulunci ko masu zai ko musu ko masu maci kuma cikin da kula shafi ko ne ai yanzu kamar misali biyu ko suna sai na muku tafiya na tsakani su yi karatu da karatu karatu yana da alkhairi yana da amfani yana da kaza yana da kaza na muku bai yi adalci ba na a wanda zai ce na ki ɗaya eh, na ki ɗaya na so ɗaya amma yadda ce to kan da iya sponsor ɗinka da wani ɗan sponsor kan da biya ma kuɗin makaranta Ya a cikin hankalin wancan da biya mai ba shi ne suka ya fi kuma manzanni ya sauka duk ya yi kowa wa'azi da musulmin da fi ya ce ga hanyar da zai kai ku aljanna ku yi ta ku yi ta ta ga hanyar da za ta kai ku wuta ku daina ku aikata da musulmina da an aiko shi a duniya da Ina ce to da kai kai ku zan muku tawfiki dan taimaka muku zan muku tawfiki sai a ce an zalunci wannan a zalunce su kuma yana sai ka ce ba aiko manzo ba ai da bai saukar da alkur'ani ba a musu wa'azi ba ai Allah ya taimaka ma wannan yana ya taimaka ma wannan amma suna a wajen nasiha da an gaya musu wannan na kai maka kyauta ta wannan wanda kwan ta kwanan wannan mu mun ji mana muwafaka Allah ubangiji ya sa mu dace ko da ta mu an ta ayoyi alhamdulillah mun yi gaban a limamin mu ubangiji mu hafizi alqur'ani da balli ma min masallacin tudun wuda na kallilo da muhammad sai Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana shi a wannan lokaci ziyara ta sada zumunci ziyara ta sada zumunci tsakanin masallacin juma'a da masallacin juma'a tsakanin uwa masu da'awa da ɗan uwa masu da'awa ya yi ta wannan abun masallaci da yawa da ke ziyarta a wannan wata mai albarka ana kwanan da Allah Ubangiji ya bashi jagoranta da limanci na masallaci ɗan lilo. Kuma a kwanan ne cikin kwanakin ne Allah ya bashi wannan daraja ta karatu da kuku a inda ya mutum hajji ya dawo. Kuma a cikin kwanakin kuma Allah ya bashi lecturer ne babban a nan kasu a Faculty of Art, Department of Arabic Language. Kuma dai a ne alhamdulillahi yana daga cikin kuma malamai da wannan makaranta ta almanar da shi ne ake gwagwarmaya da shi ake gwagwagwa wajen ilmantar da al'umma ta ɓangaren ƙur'ani da Allah maɗaukaki sarki ya bashi ya taso ta kaɗan ta tudun wada ƴan lilo a Da daga Kano ne za su ta yahuta da azumi ya wannan ziyara a hawiya takdiriya wujiya ziyara ta ɗan'uwartaka ta ƙauna da kuma ziyara ta imani wannan muna maka bata da zuwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da kiya maka yi maka jagora da kai da tawarinka da a manya-manyan komandojinmu da sojojinmu da musulunci ina muku zuwa da suka rufa malam baya masu kuma malam yana da kalma ɗaya da zai faɗa mana da cikin Allah subhanahu wata'ala amma da ka zo ka hauke mara bismillah malam kalma ɗaya biyu na a mana rowa malam assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi duka yi gode godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya raya mu zuwa ga wanda jimaci na ashirin ga watan ramadan na wani shekara ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga markaz zuwa madina haka ya yi da biyu ga watan biyar shekara ta dubu da ashirin da biyu miladiya ah, ina gudu ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma ina cikin farin ciki Allah ya shirya cikin waɗanda suka samu kansu a wannan majalisi da albarka masallaci ɗakin Allah hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a habu biladi ila Allah mashahiduha mafi soyuwan wurare a doron ƙasa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su ne masallatai wa abghadu biladi ila Allah aswaquha mafi fusata wuri idan Allah baya son mumini da mai da shi don zaman sa ba yi da wata bukata ba ta su kasuwanni duk mumbi za ta ga yana fifita masallaci a ko'ina a duran kasa kuma akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu misali guda bakwai waɗanda za a yi musu ilma ranar da babu wata ilwa sai ilwa Allah Allah ka sa mu dace shi da karshen su shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da yake zuciyarsa a rataye take da masallatai in ya tashi daga masallaci ya koma gida a kira sallar magariba zai dawo masallacin almana a yi sallar magariba a sha ruwa da shi ya koma a kira isha'i ya dawo ya sallar isha a yi asham da shi Wataƙila ma an zai ta hajji da tarawihi da tsakar a masallacin almana zai dawo Allah ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda za a yanta a cikin wannan wuta Allah ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda suke koyi da magabatan wajen roƙo da alƙur'ani a cikin watan Ramadan magabatan mu kamar irin yadda muke yi haka haka suke yi idan watan Ramadan ya kama suna aje hadisi sai imamu Bukhari duk yadda ya shahara da hadisi yana jingina hadisi sai imamu Muslim sai imamu Nawawi da sauran makamantan su ita suna kama alkur'ani ne su gunguma musamman a goma ce babu abin da suke yin hajji zuwa gare shi irin sallah ta hajji ki itikafi karatun alkur'ani sadaka infaki iskari fi sabilillah Allah ka sanya mu cikin bayan ka gargaro ina ganin saboda farin ciki da shi da shi wannan karamci da malam ya mun cewa in zo in zauna kusa da shi mu sa tare da ku kuma Eh, nuna farin ciki na dangane da wannan ziyara da ya kawo da haka ina da ba tare da na tsawaita ba zan so in dakata a nan a kan tambayoyi da zan kara karuwa Allah ta'ala ya kada da mu ya amfani da ya sanya mu bayan sa na kwani da alkur'ani zai fita na gode sosai da addu'a da malamin na fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya min jagoranci shi ma ina masa addu'a Allah ya fara yi masa jagoranci kamar yadda yake masa jagoranci domin da na ba ake gane da a mu kullum da su muke koyi muna fatan Allah ya kare su da lafiya mu kuma mabiya mu ce ga wasu biyayya al'umma ba za ta samu abin da take da wasu tarihi da malamanta shi al'umma da take ba a ga su ji tsakanin da malamanta sai wannan al'umman ba alheri tare da ita ba alheri al'ummar da ta ba a ba fahimta tsakanin da malamanta to ba alheri abin da take bushe da take fama da ita a yau shi ne za ka mutane sun zo sun zauna sun duku da malami suna saurare su ta ce mala'iku da kuma hakuri da su ke ba amma idan sun tashi su tano ne cikin su za a samu wanda ke kokarin ya zuba ɗaya da jikin matan malam su ce za ta tafi ta shi kita dan su zaki malam a kan ji shi zai za ka ya haɗa malam faɗa da makwabtansa shi zai za ka yi gane kan malam ba in malam ya zo ya shiga ofis sai malam ya ke ina ruwan su an ka kora ta jiki ne a kansa kuma kai ya ishe ka abun malam malamin ki karanta shi kai yana iyaka wani abun da zai ku sha'awa game da malamai yana da wahala ga malamin da ya amsa sunan malami iri-iri ki ga ya samu wahala da ganga kuma cikin bayyana jama'a saboda tsakiranci da izgidanci da ta tafi bisan Allah dukka ta tsantsan da malamai suke sai ka mabiya suna ƙoƙarin bibiyar su da kulli da bincike da kwakwale kwakwale malam ma baya dariya yau malam ya gani ya sauri yau malam ma ta kai ba ba rahama ba hannu da fuskar sauran iris cikin halin zuwa da kafirci wannan al'umma dole su mun ji kuma Allah mun ji kima mun ji darajar malaman mu da wannan Allah ta'ala zai ta mana ya mana kar mu manta malamai su ne warasu anbiya al'ulama warasatul anbiya saboda ci gaba da tausaya waɗannan malamai a kan nauyin da Allah ya ɗora musu mu'amala za musu in ba za su iya kowai ba a tsallan musu masu addu'a cewa Allah ya musu jagoranci na haka da Allah ya maka jagoranci Allah ya kare ka da lafiya Allah ya sa ka miki sana wannan aiki kuma Allah ya azarta ka cikawa da kalmar shahada wato la ilaha illallah wanda na iske kuki karanta da mu Allah ya sa ka da alheri na gobe assalamu alaikum alhamdulillah a malam mun gode duk duwa inda ka mana wani ka misluha wala wani misluha wala kai ma Allah wani ya ba san haka al'ummar musulmi gaba daya fatan mu kowane musulmi da cika da kalmar la ilaha illallah kuma fatan mu gaba daya Allah ya kawo adabu salam inda za mu zauna duk akwai ayar da ta nuna ma in aka zauna cikin aljanna za ta yan aljanna suna tattauna irin rayuwar da suka yi a duniya har ya zama ta abun hira daɗi kuma wannan ya taimaka ma wannan wannan ya taimaka ma wannan Allah ubangiji ya samu a daru salam gaba daya Allah ba shi la dai muna roƙo ya iya wa malam bisa nauyin da ya tsora masa babban masallaci ka san tsarin masallaci da ya yi shekara da shekaru Allah ubangiji ya baka shekaran gora. Allah ubangiji ya kare shi da basira da hikima da tafiyar da harkokin al'ummar musulmi a wajen da amanar da ya tsora masa a nan jami'ar Kaduna da kuma hikima wa jama'a. Duk da ya faɗi to yana da shi ma yana ciki ne. da wani mana mu Allah Allah taimaka mana malam gaba daya Allah ubangiji kan sanya mu fitila mu haska sama wasu tana kuna kuma suna ah, morewa da haske kuma amin mun gode da ziyara Allah ubangiji sa a cikin gani malam mun gode sosai mu dakata a nan kuma mu yi addu'a ta rufe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد بارك إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك عزيزك محمد وعلى آله وصحبه